Tare da zane-zane muna iya tanadin al'adunmu da yanayin rayuwarmu da ke ƙoƙarin ɓacewa tare da zamani. To da yake abubuwan da muke ƙirƙirawa na zane-zane abubuwa ne da ake kai a ko'ina a cikin duniya. Kenan wannan wata dama ce a gare ni na ban kaɗo al'adunmu da ma bunƙasa tarihinmu na ƙasashen Afirka da ake mayarwa baya koyaushe sai a rinka bamu labarun waɗansu ƙasashe. shi da ba namun ba. A gaskiya ina samun ciniki saboda dukkanin mafi yawan abokanin ciniki na 'yan kasashen waje ne masu zawa yawan bude ido. Kun ga wannan zanen da na yi bisa wannan allo yana bayyana tarihin mu ne da iyayenmu mata da a lokacin ba su samu damar zuwa gidan kitso na zamani inda kun ga wata mata ce ake yi wa kitso mai matukar kyau wannan kitso na gargajiya ne wanda fulani ne suke yin shi kitso ne mai matukar burgewa kuma na al'ada. Sai dai gwagwarmayar da muke yi ba a tallafa muna, sannan babu waɗanda suke sha'awar abin. Alhali ba ma iya canza al'adunmu, koyaushe babu wata ƙasa da ta wuce Afirka a gare mu.